وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyu ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu da 1438 wanda ya daidai da da 31 ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musula fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek salih شيخ محمد صالح الأثيمين رحمه ta'ala rahmatan رحمة واسعة muka kwana a didi bayanan da malam ya koro a warware ka'ida ta ƙarshe ita ce ka'ida ta hudu cewa sunayen Allah ko siffofin Allah subhanahu wata'ala idan an zo fassara su a cikin aya ko hadifi malam ya ce ana ɗaukan zahirin nassin yadda Allah ya faɗi a ƙur'ani ko yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abinda ya zo na ma'anarsa kai tsaye ake fassara shi sabanin waɗanda suke kwatanta Allah da bayansa su ne mumathila wanda ake kiransa mushabbiha masu kamanta Allah da ɗan adam to kwana a daidai gabar da malam ya kawo tattaunawa akan cewa idan mutumin da yake kwatanta Allah da halittunsa ya ce maka shi baya ɗaukan nassi sai abin da ƙwaƙwalwarsa zai iya ɗauka tunda Allah ya ce yana da fuska to fuska irin na ɗan adam shi ne abin da ƙwaƙwalwarsa ta iya ɗauka to sai malam ya ce to akwai fuskoki guda uku da ake warware wannan magana idan ya jefa maka fuska ta farko cewa maganan nan da ka faɗi ya saba wa ma maganar Allah tunda Allah da ya halicce ka ya tsara rayuwarka kuma ya tabbatar wa kansa sifa ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi to kai kuma ka ce abin da kokolwarka zai iya ɗauka kenan kokolwarka ta gaya maka ƙarya akan ubangijinka abin da yake magana akai na farko kenan sa'annan kuma Allah ya ce kada ku dinga buga misali da ubangiji ku kwatanta Allah da halittunsa Allah ya faɗi haka ya ce saboda Allah shi ne masani ku ba ku sani ba kenan siffar ubangiji ya sha daban da me siffar ɗan adam da halittansa don Allah ya ce yana da siffa kaza wacce ta yi kama da na ɗan adam kasantuwar cewa Allah ya ce yana da fuska baya sa a ce fuskansa iri ɗaya da na ɗan adam ina fata an gani amma duk mutumin da aka ce mai fuska ai ya san me ake nufi da fuska shikenan sai ya tsaya anan duk mutumin da aka ce mai hannu ya san me ake nufi da hannu duk mutumin da aka ce mai kafa ya san me ake nufi da kafa duk mutumin da aka ce masa kwauri ya san me ake nufi da ƙwauri ma'anarsa amma ba za ka kwatanta shi da na ɗan adam ba to wannan bayanan da malam ya kawo za mu tashi a gaba ta biyu wajen warware maganar da masu kwatanta ubangiji da kwakwalansu suke kawowa ne mana ya ce saniha wannan na biyu daga cikin bayanin wannan majalisi shi ne majalisi na talatin da tara a cikin wannan littafi malam ya ce an yi lahu a cewa irin wannan mutumin da ke kamanta Allah da mutum ko da wani halitta daga cikin halittun Allah alasta ta'qilu lillahi zatan la tushbihu zawat ashe ba kai a kokolwarka kana tabbatar wa da ubangiji zati da baya kama da sauran zatoci na mutane ba fasa sayaqulu bala malam ya da sannu zai maka zai gaya maka cewa eh tabbas ina tabbatarwa da Allah zati wanda zatinsa bai kama da sauran zatin halittu ba sai malam ya ce fayuqalu lahu sai a ce wa irin wannan mutumin faltaqilu lahu sifatun la tushbihu sifat to ka hankalci siffofi ga Allah wanda siffofin ba sa kama da sauran siffofin halittu yanda ka ta gaya maka wancan to ta gaya maka a siffar Allah fa فإن fi sifati الصفات كالقول في الذات ya ce. magana a cikin siffofin Allah kamar magana ce a zatin Allah yadda ka tabbatarwa da Allah zati bai yi kama da sauran zatin mutane ba da halittunsa to haka za ka tabbatarwa da Allah siffa wanda siffarsa bai yi kama da sauran siffofi na halittunsa ba sai ya ce wa man farraka ta faqad tanaqaba duk mutumin da ya bambanta tsakanin zati da siffa to yayi tufka da warwara saboda in dai ka tabbatar da zati to dole ka tabbatar da me siffa in kuma ka tabbatar da siffa to dole ka tabbatar da me zati in ka kore zati ka tabbatar da siffa to ka kore siffa in ka tabbatar da zati ka kore siffa to ka tabbatar da ka kore siffan da zatin gabaki da ina fata an gane wannan shine maganar da malam yake yi to kaga wannan asalin maganan nan na ƙarshe gaban nan na biyu asali ƙa'ida ce ta hudu daga cikin ƙa'idojin sunayen Allah wannan maganar da malam ya kawo idan ka haddace wannan ka'idar da muka karanta a can baya to za ka fahimci wannan ka'idar mecece ka'idar ba zai iya tuna mana ka'ida ta hudu daga cikin ka'idojin sunayen Allah na'am eh? asma'ullahi ta'ala ala zat wa sifa takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil iltizam shine ka'ida sunayen Allah akan zatin Allah da siffofin Allah takunu bil mutabaqati yana daidai wa daidai in aka ce al-alim Allah masani ne san cewa yana da sani ba sai an gaya maka ba san cewa wannan sunan yayi daidai da wa Allah saboda irin halittun da Allah yayi ya nuna maka sanin ubangiji ko wa bit kuma wannan sunan ya kunshi siffa ta ubangiji na kudura da iko saboda ilimin ubangiji ya nuna akwai iko da kuma sani nasa a ciki da ƙudurarsa sa'annan al'iltizam sa'annan yana nuna maka idan ba tsayayye ba ne rayayye wannan abin ba zai faru ba ina fata an gane in ba tsayayye ba ne shi ubangiji rayayye wannan abin ba zai samu ba an manci matsalar to wannan shine asalin maganar da malam yake nibi a wannan gaba to a gaba ta uku sai malam ya ce salisuha na uku daga cikin fuskokin da zaka warware irin wannan shubha da suke jefa wa mutane sai su lalata musu tunani duk matsalar da ya fada anan nan shine sun fada cikin wato ilimin aristotelis shine aristotle balarabe yana kiransa aristotelis bi ma'ana aristotle da socrates hakim shine bature ya socrates ko da kuma confuciusiya shine bature ya confucius ko sannan buziya sai ce mai buda ko ko buddhist masu wannan akidar kenan to asalin filosofi na wa'annan mutanen saboda dukkan su ba wanda ya yarda da Allah ba wanda ya yarda da Allah a cikin su to karatuttukan da suka yi da theory din da suka yada a duniya sai aka fassara shi zuwa larabci waɗanda suka karanta shi sai suka samu matsala irin su bin safwan as-samarqandi sai da jahan yawayi gari ya kwana 40 bai da akwai Allah ba bayan ya gama tunanin samuwar Allah da rashinsa da ya gama tunani a kwana 40 sai ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu Allah ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba kuma ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba kuma ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba kuma ba za ka ce baya cikin duniya ba to wannan ne ma'anarsa kenan babu ko sunansa ne babu kaga shi allansa a tunaninsa ne babu shi saboda wannan da aka bada wannan sifar me yake nan sunansa babu shi sa ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a zamaninsa da yayi munazara yayi debate da wani malami da ke da irin wannan aqidar yace duk wanda yace ya kai karansa wajen shugaba na wannan zamani Kasan san daman idan ana so a karya logon malami to sai a ce sai a hada shi fada da wa da shugaba kaga shugaban nan me zai masa in ya sa aka daure shi ba shikenan ba kaga ba dama ya fito ya karantar da al'umma shine target din sai da yake shugaban mutum ne mai shugabannin da masu ilimi ne malamai ne sai ya ce ya zo da ya kira wannan mutumin sai ce to kai siffarta min ubangijinka ya ce ai ibnu taymiya yana kiran Allah da siffa ta dan adam sai ce to kai siffarta min naka ubangijin sai siffanto irin wannan sai eh, wannan shugaban sai ce haula'i qaumun aba'u rabbahum wa'annan mutanen sun batar da ubangijin su ba su ma san wanda suke bautawa ba to an ce wanda aka siffanta shi da irin wannan siffa ai babu shi to dalilin irin wannan shine ilimin wa'annan mutanen ne ya tasiri a kwakwalansu na filosofi nasu sai suka zo suna fassara ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai suka gina ka'ida suka ce duk hadisi da aya idan aka ji ka shi ko ya zo maka farkon ma'auninka shi ne kwakwalwa abinda suka ce kenan suka ce idan ka ɗauko aya in ka ji ya ci karo da kwakwalwarka ka watsar da ita in ka ɗauko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji ya ci karo da kwakwalwanka sai suka ce ka watsar da ita sai ibn taymiya ya zauna sai musu raddi sai rubuta littafi musamman don warware wannan matsalolin ya rubuta littafi mujalladi goma sha uku akan raddi kan wannan aƙidar su kawai sai sa mai darbu ta'arud al-aql bin naql tun kuɗe yiwuwar samun kwakwalwa ya ci karo da nassi sai aka gina ka'ida al'aqlu sahih muwafiqun lin-naql sahih aw al'aqlu sarih muwafiqun lin-naql sahih wa inda ta'arud bainahuma yuqaddamu an-naql cewa hankali kubutacce yana daidai da nassi na Qur'ani da hadisi baya saba masa idan an samu ƙwaƙwalwa ya ci karo da nassi sai ce to ana gabatar da nassin ne ba kwakwalwa bawa su kuma sai suka ce a'a kwakwalwar za a gabatar ba nassi ba idan ka ɗauki hadisi ka je ya ci karo da kwakwalwarka sai ka watsar da hadisin sai ka yi amfani da kwakwalwarka to irin wannan shine suka tafi a kai to shi sa sai ce to irin wannan sai a ce mai a bangare na uku an yi qal a ce alasta tushahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyya ashe kai ba kana shaidawa ba na gani a cikin halittu abin da ya yi daidai a suna amma ya sha bamban a hakikanin yadda yake a hakika da kuma yanayin yadda yake akan ce hannun biri ko sannan a ce mai hannun mutum dukansu mai sunansu amma ne akwai bambanci ko babu akwai bambanci akan ce kafan mutum sai a ce kafan sa kafan rago kafan akuya kafan rakumi su mai sunansu amma akwai bambanci ko babu akwai bambanci a cikin na mutanen ma akan ce wannan na yaro ne ko sannan wannan na ne na babba kaga in akwai bambanci a sunaye na abin da Allah ya halitta to shi ya fi cancanta a ce an samu tsakanin da na ubangiji da na ne na halittinsa sai malam ya ce fasa ya kulu bala irin wannan mutumin tabbas zai ce maka eh na yadda akwai bambanci fa yuqalu lahu to irin wannan mutumin sai a ce masa إذا عقلت التباين bainal المخلوقات في هذا فلماذا لا bainal بين الخالق idan dai ka iya hankalta ka iya gano cewa akwai bambanci bainal makhluqat a tsakanin halittu na ubangiji fi hada a irin wannan فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق تو to me yasa baka iya gano cewa akwai bambanci tsakanin mahalicci da abin da ya halitta ko tunda ka yadda a cikin halittu ma akwai bambanci to ka yadda yanda ka yadda a wancan haka ka yadda a mahalicci da abin da ya halitta naga cikin wato bayinsa mutum ko aljani ko dabba ko mala'iku sai ka yadda cewa ne akwai bambanci yanzu mala'ika ba akwai mala'iku masu fuffike ba sannan tsuntsaye ba su da fuffike aljanu ma akwai masu fuffike amma fuffiken su ɗaya ne da na mala'ika fuffiken su ɗaya ne da na wancan dabban dukansu sunansa ne fuffike ina fata an gane mala'ika jibrilu ba za a ce ya gansa yana da fuka-fukai guda ɗari shida sun rufe sama da ƙasa gaba da kowane guda ɗaya haka dogo ya rufe sama da ƙasa kwaya ɗaya sunansa me fuffuke sannan akwai me aljani shi ma yana da me fuffuke yana tashi saboda a ciki a ɗaya ɓangaren suna kiransa kawakibu sayyaratu la'alawi da kawakibu sayyaratu sufuli kawakibu sayyaratu la'alawi abinda ake nufi shine aljanin sama sannan kawakibu sayyaratu sufuli sannan kuma ana nufin Aljanin ƙasa to anan bangaren bokaye suka ce kawakibu sayyaratu sufuli asra'u ijabatan wa ad'af suka ce Aljanin ƙasa sun fi amsa wa bokaye kira amma ba su da ƙarfin Aljanin sama sai suka ce kawakibu sayyaratul alawi su kuwa aljanin sama akwa wa abtau inda ijaba su suka fi ƙarfi amma ba kasafai suke amsa wa boka ba idan ya kira su sai bokan da ya cika wato tantirin boka mushiriki kafuri number 1 to lokacin ne in ya kira su za su amma ba irin dan yakubayin nan daga cikin bokayen ba sai wanda kafircinsa ya fito fili to irin wannan ne in ya kira su suke amsa masa kaga wannan bangaren tasu kenan to idan ka duba dukkansu ai halittu ne na Allah kuma Allah ya yi su da me fukafukai a cikin aljanu akwai masu fukafukai yadda kaga ga suna tashi da shi amma suna tashi a sama akwai kuma wanda mutane ne yadda ka ganni haka su ma suke yadda kake haka suke mutane ne sak amma suna da iko su iya sarrafa kawukansu zuwa ga irin halittu daban-daban akwai kuma waɗanda ba mutane ba dabbobi ne su amma kuma aljani ne akwai macici aljani ne shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ka ga maciji a gidanka ka kashe don wannan ya faru a zamaninsa wani sahabi daga cikin sahabbansa ya shigo ya shigo Madina ya fito ne daga wajen yaki sai ga matar matarsa a waje ta fito ba kaya ya fasata har ya kusa kwala mata kan wukan sai ta ce me haka me zafi ka shiga ka ga abin da koro ni waje mana tukunna yana shiga kawai sai ga wani dan kareren bakin maciji yana ganin macijin kawai ya fille takobin fil sai sare wannan macijin rawun hadisin ya ce an rasa ganewa ya riga wani mutuwa tsakaninsa da macijin da labari ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbansa ya ce ku yi hattara a cikin madina akwai aljanu da suke rayuwa da mu saboda haka daga yau duk wanda ya ga wani maciji a gidansa kada ya yi kasafan kashe shi ‘yan uwan wancan aljanin shi ne suka buge shi kai tsaye sai ya ce bawan Allah ka fitar min daga gida bawan Allah ka fitar min daga gida bawan Allah don girman Allah ina gama kada Allah ka fitar min daga gida in dai maciji ne asali kana faɗa haka zai saukar da kansa ƙasa zu zai wuce to idan ka mai haka sau uku bai fita ba ka kashe shi ba abin da zai same ka kaga an baka me ka'ida nan ka nemi me izini ina fata an gani saboda me saboda shi yanzu yana rayuwa ne ya shigo gidanka to zai tada maka da hankali da kamar haka in dai maciji ne zai tafi haka ma ko da aljani ne zai tafi in yake tafiya in ma aljanin ne in ka kashe shi ba abin da zai faru da kai tunda ka nemi izini kuma Allah zai kare ka ba zai samu damar da zai iya cutar da kai ba kaga wannan kaida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummansa akan mu'amala da aljanu saboda to kaga wannan sahabi ne fa amma me sun yi ne kashe shi haka kuma ya gaya wa Abdullahi dan Mas'udin a lailatul jin daren da aljanu suka samu manzan Allah suka ce mun tare a waje kaza muna so kai mana nasiha sai manzo Allah ya fita ya je tar da su Abdullahi bin Mas'udin manzo Allah ya mai zane ce kada ka ketara nan da ya ya ce na ji kururuwa na yunkura in motsa saboda tunanin kada wani abu ya samu manzan Allah sai na tuna ai manzan Allah ce kada in gilma nan ya ce sai na kwana cikin bakin ciki mafi munin dare a rayuwata shine ina jin kururuwa ina tunanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi na kasa motsawa yace na kwana cikin bakin ciki da gari ya waye manzan Allah ya tambaye shi me ka gani ma za ra'aita yace inni ra'aitu rajulan aswadan yace na ga wani bakin mutum sai manzan Allah yace haula'i jinnu nasibin waɗannan da ka gani su ne ake kira jinnu nasibin aljanun nan da Allah ya bada labarin su wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin manzala ce su ne saboda su wajen tara ne ko takwas kuma sun zo ne bayan manzon Allah ya fito daga Ta'if shekara ta goma bayan an kashe wato bayan matarsa na na Khadija ta rasu sa'an nan baffansa ya rasu sai ya fita Ta'if dan ya nemi kariyar mutanen Ta'if saboda abinda mutanen Makka suke masa to lokacin da yake dawowa bayan sun mai rotsi sun kare sun fasa mai kai yana dawowa ya tsaya a daidai wani lambu yana sallah to a lokacin da yake sallan nan sai karanta suratul sajada su kuma aljanun sun zo wucewa ma hadaruhu lokacin da suka zo wajen da manzo Allah ke karatu an ansitu sai suka ce ku yi shiru ku yi shiru suka saurari karatun har manza Allah idan da sallah falamma qudiya lokacin da manzo Allah idan da sallah wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya wajen mutanen su suna masa nasiha to shine manzo Allah ke gaya wa Abdullahi bin Mas'udin cewa wa'annan sune wa'annan aljanin sai ya ce ya ma'aikin Allah da naji kururuwa na yi bakin ciki na so in motsa sai na tuna ka ce min kada in motsa sai manzo Allah ce da ka motsa da sun sace ka kuma da ni da kai sai da kiyama sahabi ba kenan ake gaya maka kuma wannan sahabin shine sahabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana rike da wato bishiya a garin Madina kafansa yana dan motsawa ka saboda Allah ya yi shi ne mutum ne mai karamin jiki sai sauran sabai suna kallon kafan sai suna mai dariya sai manzo Allah ce atadhakuna alaihi min diqqati saqaihi wai kuna wa kankantan kafansa dariya ne wallahi lahiya asqalu inda Allah min uhud na rantse da Allah ya fi dutsen uhud nauyi a wajen Allah kuma shi ne sahabin da duk duniyan sahabbai babu wanda ya kai shi sanin dalilin saukan aya a cikin Qur'ani tun daga Fatiha zuwa minar jannati wannan amma manzo Allah ya mai wannan magana saboda kaga manzo Allah ce mai da ka motsa da sun sace ka da ni da kai sai dai a kiyama kuma kaga ishara ce yake yi akan yanayin su to daman dalili da za su iya cutar da kai shine saban Allah idan mutum ya saba Allah akwai hanya mafi sauki da za su iya cutar da shi Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa ma anna tabayun bayna al-khaliq wal makhluq azhar wa a'zam malam yace duk da yake cewa bambanci tsakanin mai halitta da halittunsa ya fi fitowa fili da girma bambancin Allah da halittunsa ko ai ya fito ya fi fitowa fili a bayyane idan ka duba inda Allah subhanahu wataala ya shimfida sama yanda ya shimfiɗa maka ƙasa yanda ya abubuwa da sauransu lallai cewa lallai ubangiji abin girmamawa ne lallai ubangiji wato ya cancanci a girmama shi ya cancanci idan ya ba da umarni a bi ya cancanci idan ya hani a kame a bar wannan hanin yanzu me yasa idan gwamna ya ce kada a yi kaza ake bari eh saboda girmansa ko shine shu sojoji ko polisawa da dukkan wasu kayan nufin suna karkashin sa ko in yace a cinye kaɗanye za a yi ne tsabu za a yi hadda Allah saka da alkhairi za su kara <laughs> ko ba haka ba to kaka girmansa ai kake kallo ko to ubangiji shi ya baka rayuwar nan da kake ciki lafiyar da kake da shi shi ya baka numfashin nan kadai da kake shaka shi ya baka da a ce za mu biya kudin numfashin da muke sha ne da babu wanda zai iya numfashi a duniya da baka da kudin da zaka biya ka duba wanda ake sa mai oxygen a asibiti kawai a sa mai oxygen na awa hamsin da biyar ka ji nawa zai biya miliyoyi ko sai ka ji ba karamin kuɗi ba balle a sa mai na shekara ko na makamanci haka irin kuɗin da za tatse shi da shi wannan yake nuna maka girman ubangiji to wanda ya maka irin wannan gata to shi ya fi cancanta ka gane cewa fa akwai bambanci tsakaninka da shi sai malam ya ce balit masulu mustahilun bainal khaliki wal makhluq malam ya ce kamanta tsakanin mai halitta da kuma halittunsa baya taɓa yiwuwa ƙwaƙwalwa ba zai iya ɗaukansa ba kama sabaka fil qa'idati sadisa min qawaidis sifat malam yace kamar yadda ya gabata a ka'ida ta shida daga cikin ka'idojin siffofin Allah da muka karanta a can baya to zai iya tuna mun ki eh ba zai iya tuna mana ka'idar eh to shi sa muka ce a haddace ka'idojin ko saboda zai mana amfani Allah ya sa mu dace yalzimu fi ithbati sifati ne ai at-takhalli min al-mahdhurain al-azimain shine at-tamthil warme wat-takyif a wajen tabbatar da sunayen Allah sifofin Allah lazimi ne wajibinka ne ka nisanci abubuwa guda biyu kada ka kamanta Allah da bayansa kuma kada ka ce yaya siffar kaza yake saboda zai sa ka fara hawa tunanin yaya Allah yake ko to daga nan kuma zai batar da kai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani lokaci dan zai zo a matsayin ka na bawa dan ya jefa ka a cikin rudani sai ce maka waye halicci kaza ai zaka ce me Allah ko zai zo ce kaza kuma waye halicce shi zaka ce me Allah kaza waye halicce shi zaka ce Allah can sai ya ce maka to shi kuma Allah waye halicce shi kaga yana so ya sa ka me a cikin rudani manzo Allah ce idan shedan ya hada maka irin wannan gubar a zuciyarka ka ce amantu billah ni dai na yi imani da Allah shikenan ka toshe ina ba ta an gane amma an ka fara cewa to gaskiya ne fa ya kamata to daga nan ka tafi ina ba ta an gane shikenan ka tafi kenan ya riga ya ribace ka to kana yana sama wannan shubar ko ta ce ni nayi imani da Allah na yadda da Allah ba yana daga cikin sifar mu'minai ba alladina yu'minuna bil ghaibi ko wanda suka yi imani da ghaibi to ka ce ka yadda da ubangiji subhanahu wata'ala to wannan shine bayanin da malam yayi a karkashin hanyoyin da za a warware maganan wa'ancan sai ce al-qismu thalis bangare na uku shine man ja'alul ma'anal mutabadir min nususi sifati ma'anan bafilan la yaliqu billahi wa akwai waɗanda suka sanya wa Allah ma'ana wanda ke bujurowa a kwakwalwarsu na nassoshi akan siffofin Allah ma'ana gurɓatacciya wacce bata cancanci a jingina wa Allah ba wa huwa tashbih shine kamanta Allah da bayansa thumma innahum min ajli dhalika na malan yace su irin wa'annan dalilin wannan an karu ma dallat alaihi min ma'ana alla'iq billah dalilin wannan sai suka yi inkarin duk abinda siffar Allah subhanahu wata'ala Allah ya tabbatar wa kansa ma'anar da bata cancanci Allah subhanahu wata'ala ba shine malam yace ma'anar da ta cancanci Allah na siffa sai suka kore suka ce ba su yadda da shi ba Shi shine malam yace ma dallat alaihi min ma'ana alla'iq billah abinda siffofin Allah ya nuni a kai na ma'ana sai suka kore wanda ya cancanci Allah sai suka ce ba su yadda da wannan ba suwaye wa'annan wa hum ahlut ta'til su kuma su ne wanda suka kore wa Allah siffofi suka ce su ne daga cikin mu'tazila da jahamiya suka ce ba za ka ce duk sunayen Allah sun tabbatar su mu'tazila kenan sifofin Allah suka kore suka ce sami'un bila sam Allah mai ji ne ba tare da kunnuwa ba mai gani ne ba tare da idanuwa ba bai kaza ne kaga yanzu me kenan sun kore wa Allah siffa sun tabbatar mai da mai suna su kuma jahamiya suka ce da sunan da siffar duk babu kaga kenan babu Allah kenan sun ce wa'annan sunayen da muke karantawa na ubangiji sun kore sun ce babu su sufofin Allah da Allah ya tabbatar a Qur'ani ma suka ce babu shi saboda haka su a wurin su ba Allah babu Allah kuma sun ce in kace ce Allah na sama kai kafiri ne suka ce duk wanda ya bude baki ya ce Allah na sama kafiri ne shi sa Jahan bin Safwan as-samarqandi a zamaninsa malaman zamaninsa suka yi hukunci suka ce wannan mutumin kafiri ne a kashe shi shine sulaim bin ahwaz ya zo da shi ranar idi na layya ya daure shi da ya gama sallah sai tashi zai hudu ba sai ya ce ayyuhan nas bahu taqabbala min dhahayakum ya ku mutane kowa ya je layyansa Allah ya karba masa daga layya fa inni mubahin bi jahab ni zan yi layya ne da jahab bin safwan li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallima Musa taklima saboda shi ya ce wai Allah bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba kuma bai yi magana da annabi Musa ba sai ya sauko saboda kafircin jahan fa an ɗaga takobi an ɗauko wuka za a yanka shi yana na'am lan yatakhidhu Allahu Ibrahim khalila wa lam yukallima Musa taklima aka yanka shi ni dai ban yadda ba Allah ya magana da Annabi Musa kuma ban yadda ba Allah ya rike Annabi Ibrahim ba dadi ba aya ce a cikin Qur'ani ko ya kore ta to kaga wanda ya karyata maganar Allah me shi to amma har aka yanka jaham haka yake maimaita wannan kalma kun san ina ya ibo wannan gubar ya ɗauko ta ne daga malaminsa ja'ad shi kuma malaminsa ya ɗauko ta ne daga wani bayahude ana kiransa taluta kaji asalin inda ya ɗauko akidar daga wani bayahude ya ɗauko wannan akidar kuma ya ɗata ta har yau ana samun wanda suke da yankin wannan akidar in ka ji mutum yana ce maka duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne ko kuma su ba su yadda Allah na sama ba su Allah na ina na ko ina aqidan jahamci yanzu ba a samu mutanen da suke faɗin wannan ba har suke ma cewa mu ba mu yadda da su ba to kaga asalanta daga jaham ne sannan masu cewa wani yanki na Allah na shiga jikin mutum sai Allah Allah mutum Allah shine aqidatul hulul walittihad hulul shine wai yanki na jikin Allah ya fado subhanallah wai ya fado ya shiga jikin mutum Allah daban mutum daban mutum ya zama Allah Allah Allah su kuma wannan akidan sun ɗauko ta ne asali daga confuciusiya shine confucius wanda shi kuma asali shi ma ai haka ya ce juz'un min ila halat fihi wani yanki na Allah ya yanko ya shiga jikinsa sai zama Allah kansa tunda da annabi ne shi saboda shi ya ce yana so ya zama annabi su a wurinsu kasantuwar mutum ya zama annabi ba wai zaɓe ba ne in kana so ka zama annabi akwai ka'idar da zaka bi zaka zama annabi shi sa suke da monks ka'idarsu shine na farko mutum ya rabu da mace shi sa shi confucius yana shekara ashirin da 21 yana so ya zama annabi yana da mata ta haifar mai ɗaya sai sake ta da ya sake ta kaga yanzu ya nisanci mai mace kenan ko sai ce na ɗaya kenan na biyu sai ya shiga meditation shine ya shiga halwa da ya shiga halwa yana meditating sai ya samu aspiration to aspiration din nan wai ilhama kenan ilhama a wajensu aspiration shine wai wahayi a wurinsu wai kenan shine ke samun wahayi sai ya zama annabin Allah can da tafiya yayi tafiya karbi yayi karbi sai ya zama Allah kansa ma da ya zama Allah kansa sai yayi baitoci da waƙe guda 317 wani suka ce da 16 wani suka ce da 18 wani suka ce da 19 da ya wa nan baitin a cikin baitocin akwai wanda yake da kudirin cewa yana da tasiri ga ran mamaci idan an yi wannan waken mutum zai iya tashi shi yasa ka ga an Chinese film ka ga an ce an buga wani ganga sai wani mutum ya tashi shikenan sai ya zama shine bus wannan akidan ne akidan ne yake kara tabbatarwa amma da yake mutane kawai action ake kallo ko ne kawai ake tabbatarwa to wannan aƙidar ita ce daga nan sai ya ce tanasikhul arwah shine reincarnation mutum ya mutu anan ya fito a wani waje ya ci gaba da rayuwa asali shine ke da wannan aƙidar to kuma sai ya tasiri a cikin mutane har aka yadda da irin wannan abun saboda haka sai ka ga mutum ya ce i believe kamar wani dattijo wani tsoho ne da muka taba magana da shi sai ce You see, I believe that it, it is our forefathers that are coming back to this world. Okay, ya ce mun, ya eh, sai ce saboda uh, there is one of my uncle. He looks like one of my great grandfather. So, you in everything, because that was what they were telling me. So I believe it is our great great uh, father, uh, fathers that are coming back to this world. Kaga kenan ya yadda me? irin wannan aƙidar ta reincarnation cewa wannan zai mutu zai iya dawowa kuma duniya ya ci gaba to har a fina-finai ma yahudawa suna ta yada irin wannan aƙidar amma mutane ba sa gane saƙon da suke yadawa a ciki sai dai kalli action kawai amma akwai sakon da suke yadawa a ciki na irin wannan mummunan akidar to amma sai ka ga mutum kawai shi dai yana kallon in bindiga ake amfani da shi a fim din kawai yana kallon barin wutan da ake in wuka ne kawai yana kallon irin saran da ake baya kallon wata akida mummuna da suke yadawa kuma yayi tasiri a zukatan mutane har sai ka ga mutum yana tunanin an yi kaza an yi kaza an yi kaza kaga yanzu idan mutum zai koyi taekwondo dole sai yayi wannan abin nan din ko ai akida ce tasu to kaga ya kamata mutum ya gane irin wannan gurbatacciyar aqida saboda ka nisance shi me hikimar saboda ka san illarsa ka nisance shi saboda da yawa zaka ga mutum ya yi kudirin wannan abun bai ma sani ba har kuma yayi tunanin ma akwai ma shakka kamar yaron da ya zo yana cewa yana shakka ma a samuwar Allah ya je karatu rasha ya dawo ya ce shi bai dama in an jefa shedan wuta zai kona shi ba me dalilin sa ya ce ai shedan da wuta aka kona shi to ya za a jefa wuta a cikin wuta kuma ya ji zafi ka ji ko filosofin da ya shige shi duk wanda aka kawo mai sai ya rasa yadda zai ya warware mai wannan shi ba sai aka haɗa shi da wani malami duk malaman da baban shi yake kawowa in sun fara ba sa kawo mai wani dalili sai ce shi bai gamsu ba sai aka kawo mai wani malami malamin yana zuwa da ya kalle shi sai ya kwada mai mali dayaw <laughs> da ya kwada mai mari sai ya rike kuma tuka ce ah, ya yi iwu ya ce mai ya zaka wannan na iska mutumin sai ya shiru sai aka ce me ya faru ya ce kawai yana zuwa sai ya mare ni sai ce to malam me yasa ka mare ni sai ce ah, ba ka ce wuta in aka jefa wuta a cikin wuta baya jin zafi ba ai wannan laka ce kai ma laka ne bai kamata ka ci zafi ba ko ba ka ba to daga nan ya jawo hayyacinsa ya ce oke haka ne ba tunda wannan wuta ce ko kuma aka jefa ta a cikin wuta ba bai kamata ta ji zafi ba to tunda laka ne laka yadda ke laka ai bai kamata ya ji zafi ba to daga nan fa yaro ya dawo hayyacinsa bai gane cewa ba lallai ashe abin da yake kai gurbatacce ne to shi sa daman dole mutum in za ka tura ɗanka wani waje ka tabbatar da ɗanka ka ba shi ilimi na addini ya san Allah kyakkyawan sani don kada ka dawo kada ya dawo gida ya dawo maka da ɗan kwikwiyo da cita Allah kiyaye malam ya ci gaba da cewa sawa'un kana ta'tiluhum 'amman fil asma'i was sifat malam yace daidai ne kore wanda suke yi gamammiya ce a cikin sunayen Allah da siffofi am khasan fihima ko ko keɓantacce ne a tsakanin ko siffofin Allah ko kuma suna au fi ahadihima ko kuma ɗaya daga cikin su bi ma'ana dukkan sunayen da siffofin mutum ya kore in sunaye ne kadai mu'tazila kenan in sunaye ne da siffofi jahamiya kenan aw fi ahadihima ko ɗaya daga ciki nan A sha'ira sun shiga maturudiya sun shiga kullabiya sun shiga karamata sun shiga duk wa'annan masu gurbataccen akidu munana duk sun fada a ciki akwai wanda sun tabbatar da Allah wani suna wasu sunan sun malkwane shi wasu sun ce ba haka ake nufi ba kaza ne wasu ma sun ce ƙarya ne ba haka yake ba ba abin da ma Allah yake nufi ba kenan kwata kwata sai suka canza shi zuwa ga wani ma'ana to duk wa'annan sun fada ciki sai malam ya ce fa haula'i sarrafun nususa عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا ما لن يتي وأن متنا سن جويا نصوشي القرآن ده حديثي akan zahirinta yadda take zuwa ga wasu ma'anonin da su suka ayyana ta a kwakwalansu sai suka shiga cikin ɗimuwa a cikinta ɗimuwa mai girma Wasunmu zalika ta'wilan suka kira hakan wai tawili fassara ce wa huwa fil haqiqati tahrif malam yace kuma alhali maganar sa a haƙiƙani kore ma'anar ne da canza ma'anar gabaki daya wa mazhabuhum batilun malam yace mazhaban irin wa'annan mutanen gurbatacce ne min wujuhin ta fuskoki masu yawa abinda suke akai ya saba wa shari'a saboda sun kore wa Allah siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa sun tabbatar da wa'ansu sun canza ma'anan wa'ansu sun ma karyata wa'ansu to si malam yace wa'annan abinda da suke akai gurbatacce ne saboda kuma har ila yau akwai irin wa'annan a cikin al'umma kuma suna nan suna karantar da mutane kuma in an zo irin wa'annan a musamman a wajen tafsiri za su canza ma'ana Allah ya ce yana da kaza sai su ce kaza ne yadullahi hannun Allah sai su ce ni'matullah ai ba hannu ake nibi ba ni'imar Allah to yanzu da hannu da ni'ima ɗaya ne to sai su ce hannun Allah sai su ce mai ni'imar Allah kaga yanzu an kore ma'anar da Allah ya tabbatar wa kansa sai aka sa shi zuwa wata ma'anar da ba Allah ke nufi ba shi Allah ke nufi ba to irin wannan musamman a tafsiri ake sakai irin waɗannan abubuwan sai a gurbata kai da baka sani ba kawai sai ka ce mm, masha Allah malamin na akwai ilimi ko ba haka ba kai kuma baka san cewa ya canza wata ma'ana gabaki daya ba abinda Allah ke nufi ba ba shi ya fassara ba sai ka maka wa'ansu ka'idoji na larabci ya ce maka kaza wanda ma larabcin ma ba haka ba ne? amma sai ya ce maka ai ni'ima abin da ake nufi da yan an ni'ima ai ni'ima ake nufi sai maka tawili Allah ya ce hannu shi kuma ya ce ni'ima akwai akwai daidai a ciki kaga akwai bambanci to Allah ya tabbatar wa kansa sifa shi kuma ya ce maka ba haka yake ba kaga waye wa gyara yayi wa gyara kenan yayi wa Allah gyara to irin wannan zaka gansu suna da yawa a cikin al'umma sun kudurta irin wannan kuma suna karantar da mutane da irin wannan usulubin amma mutane wansu ba sa sani cewa ga abin da suke magana akai Allah ya samu dace anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi insha Allah subhanahu wataala akan fuskokin da malam ya ambata guda uku na warware shubhar wa'annan mutane insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu